نعم أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستكفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد muna masu farawa da yabo da godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu ikon haduwa yau daya ga watan Ramadan hijira shekara ta 1441 don tafsirin Qur'ani mai girma kamar yadda muka saba a wannan shekara ta 1441 insha Allah ta'ala a rufe wannan kofa din kofa ba shi ba ba ta please ah. bana kusan shi ne tafsiri na shekara na biyar insha Allah ta'ala da muke gabatarwa a birnin tarayya nan Abuja mun fara a shekara ta 1437 aka yi 1438 aka yi da 39 aka yi da 40 bana da 40 da insha Allah ta'ala sai dai bana Allah ta'ala ya jarrabe mu ba za mu samu ikon yin karatu a cikin jama'a ba bisa ga shawarwarin masana kiwon lafiya da kuma dokoki da hukumomi suka sanya wannan jarrabawa ce matuƙa da gaske mai girma daga wurin Allah subhanahu ta'ala Allah ya sa musu jarrabawa da mun saba haduwa da dubban mutane ana sadar da zumunci ana gaisawa da juna ana mu'amala da juna ana haduwa wani lokaci a tashi a darasi a yi buɗe baki tare a cikin halin aminci wannan ai ba zai ba sai dai kuma sati mai zuwa ko kuwa furinta amma yi kanar su dangi fiya ku rika zama masu ladabin ana tafi a daina yankewa fili. a wannan ya dace a kawo ne kafin a fara karatu ba yanzu ba kula ga wannan allah ta'ala ya jarabe mu da cewa bana hakan ba zai iya yiwa ba wacce da ke jarraba ce mai girma muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu mafita daga wannan jarrabawa din muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya da mana da halin aminci da za mu ci gaba da karatu yadda aka saba a cikin jama'a tare da mu'amala da juna saboda alkhairan da ke ciki yan uwa sai a yi haƙuri kamar yadda muka ce bana karatu saboda dokoki da aka saka na kiwon lafiya da kuma na hukuma ba zai yi mu haɗu mu rika karatun ba sai dai insha Allah ta'ala kafofi na watsa labarai za su ci gaba da isar da sakonni kamar yadda aka saba a Abuja akwai kafofin watsa labarai da suke yi a gombe akwai su a kano akwai su a bauchi akwai su waɗannan su ne misalai a jihohin da suka saba yi ina fatan idan ba mu tashi da wuri ba idan ba mu tashi da wuri ba an rubuto su za mu faɗi lokutan da za a saka insha Allah ta'ala saboda a yi ƙoƙarin bibiya ah, na san kuɗi na data yana da yawa ba kowa ne zai iya bi online daga wanda Allah ta'ala ya sa yake da rufin asiri da zai bi to ana isar da sakon ta facebook kamar da aka saba a mu da kuma wasu hanyoyi da aka saba isar da sako jarrabawa da muke ciki na coronavirus covid-19 muna addu'a da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da roƙonsa da sunayensa wanda suke mafi girma na alhayyu alkayyum Allah ta'ala ya nuna mana ƙarshen wannan jarrabawa da waɗanda suka rasu a ciki suna masu imani muna roƙon Allah ta'ala ya karɓe su a matsayin waɗanda suka yi shahada muna ƙara kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan ta zama rahama ce ga waɗanda suke mumine a cikinmu muna ƙara aiki da wannan dama da cewa kamar yadda muka saba ayyuka na alkhairi a Ramabana akwai ciyarwa ko da a yanzu babu halin haduwa a cikin to kada mu yi wa ƴan uwanmu rowan abin da Allah ta'ala ya ba mu mutum ya canja wani tsari ya ga kamar masallacin da ke karban gudumawa don a isar zuwa ga mabukata kamar masallacin annur ICICE center da makamantansu mutum zai iya zuwa tun da amintattu ne ya ba su su yi a matsayinsa mutum yana iya duba waɗanda suke mabukata a unguwar da yake insha Allah ta'ala ya isar zuwa gare su kuma wanda yake ƙara nuna akwai haƙƙi mai nauyi ga waɗanda Allah ta'ala ya ba su baitul malin al'umma a hannunsu wajibi ne a irin waɗannan halaye kuma a duba ya za a ƙara kyautata wa talakawa wajen samar musu da abinci saboda a cikin halin azumi dan adam iya da tsananin buƙatar abincin sahur da buɗa baki a cikin gida akwai masu rauni yara ƙanana ga waɗanda Allah ta'ala ya sa baitul malin al'umma ke hannunsu wajibi kuma a duba a ga wata hanya za mu rage mutane raɗaɗin idan ba za mu yi musu komai da kai ba dole a yi kokari a ga an takaita kuma an yi raɗaɗi in kuma an tashi yi din a tabbatar da an samu amintattu waɗanda ya aka ba su amana ba za su ci amana ba saboda wasu ana iya ba su amana raba abinci su cinye amana din Allah ta'ala ya kare mu daga waɗannan so wajibi idan za a duba waɗanda suke amintattu a saka jagororin al'umma a ciki da sarakuna da malaman addini da kuma sauran dukkan waɗanda aka aminta da su 'yan kasuwa da makamantansu kowane kategori na mutane akwai na kwarai akwai na banza to irin wannan amana mai nauyi da ake so sai ta zuwa ga wanda suke masu rauni a rika duba a cikin amintattun amintattu a basu akwai mutane da suke da amana in akwai aljanna a duniya idan ka basu ba su ci amanar aljanna din ba to kula ga wannan masu amana suna karanci amma ba a rasa su a dai wannan zamanin ba a rasa su ba to muna roƙon a duba su a ga irin waɗannan al'amura an isar zuwa gare su an su jibinci al'amari da sannan ga duk wanda ke da halin taimakawa lokaci ne yanzu na taimakawa da mutum ya yi kokari ya ga ya rage waɗanda suke mabukata da ɗaɗi allah subhanahu wa ya ba mu ikon taimaka gwargwadon abin da za mu iya kuma idan mun yi allah ta'ala ya ba mu don neman yardarsa kamar yadda na faɗa bana shine tafsiri na biyar da za mu gabatar a birnin tarayya na abuja amma a wannan karo ana yin tafsiri ne ba tare da an gayyace yan uwa sun zo sun saurara ba to muna aiki da wannan dama mu yi kuma godiya ga hukumar masallaci da kuma ta ta'annur da ICICE har a yanzu a wannan zaman da muke so suke ci gaba da tsarawa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya ladan a cikin skelin su na ayyukan alkhairi waɗanda kuma suka ɗauki nauyin isar da karatu zuwa ga a kafofin watsa labarai su ma Allah ta'ala ya biya su da gidan aljanna an yi printin takarda to bismillah ba magani ne to kafofin watsa labarai da aka samu yan uwa sun dauki nauyi akalla an samu guda 27 daga yau ma da za a fara ni din ma ban gani ba sai a yanzu so duk da zai ci lokaci babu laifi mu bi mu faɗi lokutan da aka ɗauki nauyi din insha Allah ta'ala na farko akwai wanda Alhaji Ibrahim Gerawa ya ɗauki nauyi Gerawa Oil Mill ya ɗauki nauyin kafofin watsa labarai guda goma na farko rediyo Kano AM 729 daga karfe 12 na rana zuwa karfe 1 na biyu rediyo kano fm 89.3 daga karfe 12 shi ma zuwa karfe 1 na rana sai freedom radio kano fm 99.5 daga sha ɗaya na dare zuwa sha biyu sai na hudu dala radio kano fm 88.5 daga karfe biyar na yamma zuwa na shida sai rahama radio kano shine na biyar daga karfe tara zuwa karfe goma sai aminci radio kano fm 103 uh, daga karfe tara na safe zuwa goma. sai express radio kano daga karfe 10 zuwa 11 na safe sai horizon radio dutse daga karfe 12 na rana zuwa karfe 1 sai kuma artv kano daga karfe 3 na yamma zuwa 4 sai artv radio kano daga karfe 3 zuwa karfe 4 waɗannan guda goma duka allaji brian gerawa oil mill sai ɗauki nauyi Allah ta'ala ya tsunduma shi a gidan aljanna da shi da iyalansa da kuma abokanan kasuwanci tare da shi wannan suna irin 'yan kasuwa da ake bukata a wannan hali na lockdown akwai bukatan kafofin watsa labarai a isar da sakon addini zuwa ga al'umma Allah ya biya shi da gidan aljanna sai na goma sha ɗaya zuwa na goma sha hudu wanda ya ɗauki nauyi shi ma ɗan uwa ne da muke tare da shi a nan abuja alhaji shehu abubakar wanda yawanci duk ta'alin da ake shi ma ana yi da shi kullum yana sahun gaba ya dauki nta bauchi channel 9 daga karfe 10 zuwa karfe 11 na dare sai albarka fm bauchi daga karfe 9 zuwa karfe 10 na safe sai nta gombe daga karfe 10 zuwa 11 shi dan gombe ne ina ji ke sa ya kai wannan gombe sai na hudu daga nta hausa abuja daga karfe tara zuwa goma shi ya dauki nauyin guda hudu allah ta'ala ya biya shi da gidan aljanna ya tunduma shi a aljanna sai na uku akwai alhaji ibrahim bagudu ya dauki nauyin na sha biyar zuwa na sha bakwai wato guda uku ya dauki nauyin frcn wato radio nigeria kaduna daga karfe shida zuwa karfe bakwai amma akwai tsammanin za a canja lokacin wannan na yamma kenan sai Vision FM Abuja daga karfe 10 na safe zuwa 11 sai kuma Farin Wata TV Abuja daga karfe 10 na dare zuwa karfe 11 waɗannan guda uku duka Alhaji Ibrahim Bagudu ya ɗauki nauyi Allah ta'ala ya biya shi da gidan aljanna sai na 18 shine Alhaji Abu Mu'azu daga Gombe ya ɗauki Progress Radio na Gombe daga karfe 9 zuwa karfe 10 na dare shi ma Allah ta'ala ya biya shi da gidan aljanna sai na goma sha tara alhaji ibrahim mai turare da littafi babban dodo daga kaduna shi kuma daga zari arab mai sito daga zariya kaduna ya dauki nauyin daga alheri rediyo zariya daga karfe shida da yamma zuwa karfe bakwai shi ma allah ya tsunduma shi a gidan aljanna sai na ashirin alhaji muhammad ahmad wabi baradan jama'are ya dauki nauyi a brc community sm 89.5 jama'a da bauchi daga karfe 7 zuwa 8 insha Allah ta'ala na yamma Allah ya tsunduma shi a gidan aljanna sai na 21 alhaji abdul dola ya dauki na fombina sm yola daga karfe 10 zuwa karfe 11 na rana shi ma Allah ya tsunduma shi a gidan aljanna sai wani bawan Allah mai neman addu'a ya dauki na 22 BRTV duguri TV Station daga karfe 10 zuwa karfe 11 na rana sai na 23 brtb radio fm mai duburi daga karfe 5 da rabi zuwa 8 da rabi na na safe sai ibrahim yakub unguru ya ɗauki ybc radio fm 89.5 daga karfe 8 da minti 10 zuwa 9 da minti 10 na dare a da masu rushi ma Allah ya tundu masu duka a gidan aljanna sai architect muhammad dalladi ya ɗauki nayin na sunna tv daga karfe 11 zuwa karfe 12 na dare Allah ya jiya shi da gidan aljanna sai kuma alhaji lai muhammad minista na information and culture ya dauki nauyin na 26 liberty tv station daga karfe 7 zuwa 8 na safe sai liberty radio daga karfe 10 zuwa 10 na 11 na dare a yanzu an samu kafofin watsa labarai da kuma talabijin na tv guda 27 duk waɗanda suka yi wannan allah ta'ala ya biya su da gidan aljanna ya kara wa dukiyarsu albarka ya kuma sa a cikin mezanin ayyukansu labarai ɗaya daga cikinsu da na sani a nan ya ɗauki nauyi gabanin zuwan jarabawa bana a nan ciyar wanda yake yakan ninka wannan sau goma in ya biya naira miliyan goma a station na kafofin watsa labarai to kan iya ciyar da miliyan ɗari a ramadan in ya kashe miliyan biyar a kafofin watsa labarai zai kashe kawai miliyan hamsin a ciyarwa fi sabilin lahi in ya kashe miliyan ɗaya a midiya to cikin taimakon allah kuma zai kashe kamar miliyan goma a ciyarwa da sauran ayyuka fi sabilin lahi musamman a bana da ba maganar umura ya dace dukkan kudin da muke kashewa na umra shi ma a shigar da shi cikin ciyarwa fi sabilillahi to duk wanda suka dauki wannan nauyi Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi ya saka a cikin mizanin su na ayyuka na kwarai Allah ta'ala ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu kuma shiga cikin aljanna tare a bayani akan coronavirus mun yi ta yi a kwanakin baya lokuta da dama akalla kamar sau hudu ko sau biyar babu bukatan a yanzu sai an maimaita muna da yin addu'a Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana karshen wannan jarrabawa kuma ya samu a cikin bayin da za su ci wannan jarrabawa kamar yadda hadisi ya tabbatar wanda mun sha bayanin sa lokuta da dama wanda ya rasu dalilin annoba yana mai imani a wurin Allah ta'ala shahada yayi saboda as-sa'un shahadatu kulli muslimin so ita annoba shahada ne ga wanda yake mai imani to za ka ga wanda ta zama sanadinsa babu asara amma kuma wannan bai zama dalilin mutum ya yi ganganci don ya halaka ba shari'a ba ta yadda ba dole mutum ya dauki matakin kare kansa idan Allah ta'ala ya sa kuma ta faru gare shi bayan ya dauki mataki to yayi shahada amma wanda ya gangance ce bari kuma ya ya sake yayi komai bisa ga son rai dan ta kama shi ya mutu to wannan ko bai zama shahada sai ya shiga cikin badin wanda ya kashe kansa da ganga Allah ta'ala ya kare mu daga kashe kanmu da ganga muna cikin suratul baqara har yanzu a tafsiri darasi na farko yau shekara ta biyar a nan birnin tarayya Abuja tare da aramma da muka yi shekara ta gaba gabata aramma abdullahi zaria hafizahullahu ta'ala a wani aya muka za mu tashi muna da cikin suratul bakara shekara hudu da muka tsaya za mu tashi aramma ce aya ta 204 aya da ke magana akan munafukai kenan Allah ta'ala ya kare mu daga munafurci da munafukai sai kuma zuwa aya ta biyar zuwa aya ta shida duka akan munafukai ta bakwai kuma akan masu imani Allah ta'ala ya samu a ciki to za mu tashi kan aya ta 204 a cikin suratul baqara aran ma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم جهنم ولبئس المهاد أرمى ما تدري بيودة أولكم يا تاسع تدري بيودة شدة نعم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد جزاكم الله خيرا آية تدريبيو يقول الله تعالى يسي ومن الناس دقت كم متاني أقوي وانا من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ما sana burge ka ودنيا wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi yana shaida Allah akan abun da ke cikin zuciyarsa wa huwa ala dul hisab amma mutum ne mai tsananin husuma a wannan aya ta 204 Allah subhanahu wata'ala yana mana bayani ne akan munafukai qur'ani yana da uslubin iya magana a wannan wurin Allah ta'ala yana raba mutane ne gida biyu bangaren farko su ne munafukai Allah ta'ala yi magana a kansu a ayoyi guda uku da aran ma ya karanta ɓangare na biyu su ne muminai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya fara magana su akan aya ta 207 zuwa da 8 a cikin wannan sura da so Allah ta'ala raba mutane gida biyu akwai muminai akwai munafukai bai raba su zuwa ga muminai da kafirai ba sai raba su zuwa ga muminai da kuma munafukai kamar yadda ayoyin da muka tsaya a kansu shekara da ta gabata ta da arba'in, Allah ta'ala ya raba masu aikin hajji gida biyu daga cikinsu akwai masu yi don Allah akwai wanda suke yi ba don Allah ba a aya ta 200-201 ya ce fa minhum Rabba na rabbana na fi duniya wa ma na kofin akhirati min khalaq sun ji aikin hajji amma kawai suna roƙon duniya ne ba su tunanin lahira sai kuma yin magana a kan masu aikin hajji don Allah sai ce wa min minhum man na rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar akwai waɗanda kuma suke roƙon Allah ya ba su mai kyau a duniya ya ba su mai kyau a lahira kuma ya kare su daga azabar wuta to anan Allah ta'ala ya raba mu gida biyu aikin hajji wanda suka je don duniya da wanda suka je don Allah a wannan bangaren kuma sai ya raba mutane gaba ɗaya na duniya gida biyu akwai muminai akwai munafukai Allah ta'ala ya samu a cikin muminai ya kuma kare mu daga cikin munafukai kuma a dukkan usulubin jeran ta ana fara kiran na banzan ne don a baka tsoro sai kuma a kira na kwarai din so da sai aka fara bayani da siffofin munafukai gabanin a yi magana akan siffofin muminai siffofin munafukai ba wai don ƙasa ta yi ba don ka san su ka nisance su kuma ka nemi taimakon Allah wajen nisantar su mafhum tayyib sifofin ne kuma dan ka san su ka aikata su abinda zai bamu al'ajabi a wannan aya da zamu tashi kusan ita ce aya ta goma sha hudu da Allah ta'ala yake magana akan munafukai a cikin suratul baqara Allah ta'ala ya magana akan munafukai a karatun tun shekaran farko ke aya ta takwas a bakara ta tara ta goma ta sha ɗaya ta sha biyu ta sha uku ta sha hudu ta sha biyar ta sha shida ta sha bakwai ta sha takwas ta sha tara da ta ashirin aya goma sha uku to a nan ta ɗari biyu da hudu kuma sai ka kara ta goma sha hudu sai kuma ta gaba da ita ta sha biyar sai kuma da goma sha shida so daga kan aya ta ɗari biyun nan da bakwai Allah ta'ala ya yi magana a kan ayoyi ɗaiɗai aƙalla guda goma sha shida ko abin da ya kamata haka akan munafukai dukkaninsu ana tsoratar da mu daga munafurci da don in mutum bai tsari ba munafurci na shiga cikin aikin mutum yana yi shi bai san munafuki ba ne shi sa ake yawaita magana don mu sani mu nisanta shi sa sahabbai radiyallahu anhum a duniya sun fi kowa tsoron munafurci kuma haka yanayin munafurci yake wanda ya san hatsarin munafurci ya san siffofin munafurci kuma yake da imani ya fi kowa tsoron munafurci kuma ya fi kowa neman taimakon Allah ya kare shi daga munafurci sannan kuma ya fi kowa zargin kansa akan karfe ya zama munafurci bai sani ba wannan ya sa lokacin da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam ya kira sahabinsa Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu yace masa da wala da wala da wala munafikai ne ko kaga ina mu'amala da su munafikai ne Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu yana cikin al-ashara al-mubashsharuna bil janna mutane goma da tun a duniya Allah ya duba kokon zuciyarsu ya duba sirrin zuciyarsu yace yan aljanna ne wa ma'a zalika yazo ya samu zai yace don Allah ina cikin wanda manzon Allah yace su munafikai ne saboda me saboda duk matsayin Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu dan aljanna amma ya gagara amintar da kansa bai daga cikin munafikai duk wanda ya amintar da kansa sai ci ya fi karfin munafurci to munafurcin ya fi shiga zuciyarsa kuma an fi sa da munafurcin amma wanda ya damu da self assessment da self judgment yi wa kansa hisabi every day yana zargin kansa to ya fi kowa nisantan munafurci don ne don bai sake ya shanta ke ya kasa zuciyarsa ba ba zai munafurci shiga zuciyar Allah ta'ala ya kare mu daga munafurci don haka munafurci babban al'amari ne kalmar munafukai munafukai almunafiqun ko almunafiq Allah ta'ala ya kira shi sau 36 a cikin Qur'ani wurare ɗaiɗai talatin da shida Allah ta'ala ya kira kalmar munafukai sunan munafukai ba fa munafurci ba a'a in dai munafurci ne adadin ayoyin ya wuce haka kalmar munafikai Allah ya kira su sau 36 a Qur'ani sannan ya saukar da sura guda suratul munafiquna ayoyi guda 11 gaba ɗayan su akan munafurci ayoyin ke magana duka menene saboda munafurci babban al'amari ne mutane da yawa suna fadawa cikin munafurci su ba su suna yi ba saboda me saboda sun amintar da kansu wajibi ne mu rika auna ayyukan mu tabbatar da cewa mun nisanci munafurci ni da ku masu sauraro Allah ta'ala ya ba mu ikon nisantar munafurci ta kowane irin bangare Allah ya ce wa minan nasu daga cikin mutane kalmar min din nan malamai na kiranta na hausa littabu'id ne littabu'id bi ma'ana ba'd ma'ana shine wa ba'dun nasi sashin mutane amma ba duka ba to da ba zai a ce duka gari munafukai ne ba a wata al'ummar na kware sun fi na banza yawa a wata al'umma na banza sun fi na kware yawa babu wata al'umma ne da za ka tara dukka kace dukka kasar ko dukka garin ko dukka kabilar munafukai ne wata al'umma sai ka ga kashi tara na kware ne yan karamin munafukai ne shi yasa gari ko ƙasa ba ta tsarkake mutum zuciyar mutum da kusancinsa da Allah ke tsarkake shi shi yasa salmanul farisi radiyallahu anhu ke cewa innal arda Kaddisu a ahadan wa inna ma yuqaddisu al-insana amaluhu aikin mutum na tsarkake shi amma kasa ko gari ba su tsarkake mutum wani zai zauna a makka da madina ba bai zama na kwarai ba wani yana rayuwa a kasar amurka ko kasar ingila ko a najeriya ko a inugu ko a lagos ko kuma a ajiya sai allah ya bashi imani fiye da wani wanda yake zauna a garin makka ko madina a yanzu menene dalili ita kasar ko gari ba shi yake tsarkakewa ba alakar mutum da Allah subhanahu wa ta'ala yake tsarkake shi mafhum tayyib don haka aya ta ce wa minan nas ay ba'dun nas sashin mutane tabu'id ne mai yu'jibuka mai yu'jibuka wanda yake burge ka yu'jibuka shine burgewa kalmar ajiba da kuma abun da aka yi ishtikaki daga gare ta da daukan fassara biyu tana iya zuwa a ma'anar burgewa ya baka sha'awa tana iya zuwa a ma'anar kyama ka nisanci abu idan na ce a ajaba ne ƙaunu fulani wato maganar ne ta a ajaba ne ne ta burge ni amma an na ce a jiktu min ƙauli fulani to kuma wannan kyama ne kai ban ji daɗin maganar ne ba ta yi muni da yawa shi ne mamaki na kyama a ajaba ne shine mamaki na burgewa a jiktun mamaki na kyama a mafiya yawan lokaci a haka suke zuwa kamar da malaman da suka fada sai dai aka samu wasu exceptional cases inda wani a ajaba ne ko kuma a jibke zo a bangaren yabo amma a mafiya yawan lokaci sukan zo a wannan sifa yanzu haka mai yi ka kauluhu mutane ko wanda aikinsa magana za ta burge ka Allah ta'ala sai ya kira anan burgewa ne idan yi magana zai burge ka kauluhu magana sadaka kauluhu shine fa'ilun yu'jibuka shine fi'ilin ka dan asali shine zamirun yaudu ila maf'ulin bihi shi akwai wanda magana take burge shi yu'jibu qawluhu fulanan magana sa ta burge wani magana sa ta burge wani to da haka in yi magana sai ya burge ka Allah ta'ala ya ce fil hayatid duniya a rayuwar duniya anan Allah ta'ala bai ce a Qur'ani ko a sunna ko a cikin ibada ba sai a rayuwar duniya saboda mafiya yawa an fi samun munafurci a rayuwar duniya munafurci ya fi shiga a wurin aiki wani iya neman promotion akan wani wani iya so a hana wani matsayi shi a bashi wani yana bukatar in siyasa ta zo a zaɓi wani kada a zaɓi wani to a al'amuran duniya munafurci ya fi shiga shi yasa Allah ta'ala yake fil hayatid duniya abin da yake nufi ai fi umuri duniya don haka a cikin mutane a wanda magana ke burge ka al'amuran duniya idan ya maka magana a kan kasuwanci ko ya maka magana a lokacin kamfen zai burge ka in yi alkawari za ka dauka zai cika amma lokacin da ya samu opportunity kuma ya manta da alkawarin da ya yi ke sa Allah ta'ala ya ce fil hayati duniya a rayuwar duniya so haka abin da wannan ke nufi shine duk maganar da muka yi a duniya babu magana ta soki burusu in mun cika a duniya mun kubuta in ba mu cika ba a duniya gaba gobe kiyama Allah ta'ala zai tambaye mu sa duk maganar da kake karka dauka kana burge mutane a'a ka kana kasuwanci kana yaba hajar ka a saye ta ko kana siyasa kana kamfen kana alkawari karka dauka soki burutsu ne duk abin da muka faɗa mala'iku suna rubuta. duk abin da ka furta suna rubutawa in ka samu damar ka cika ka tsira in baka cika ba ko baka yi kokarin ka cika ba to wannan kuma a wurin Allah mutum ya halaka Allah ta'ala ya kare mu daga wannan so da a nan Allah ya yaba munafukai da cewa magana suna burgewa a duniya wani wuri kuma Allah ta'ala ya kara bayyana cewa da maganar su da kuma jikinsu na burgewa tsarin akwai misali idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' li qawlihim ka'annahum khushubun musannada yahsabuna kulla sayhatin alayhim hum al'adu fahdharhum qatalahum Allah an a cikin suratul munafiquna aya ta hudu Aya da arama ya kama da Allah yace wa idza ra'aytahum su munafiqun sai su tu'jibuka ajsamukum jikin su ma na iya burge ka wa in yaqulu in sun yi magana tasma'a li qawlihi dole za ka samu maganar su ka annahum khushubun musannada kai ka ce wata azara ce yayya wato wasu mutane ne da ba sa bukatan gyara in suka faɗa komai a gurbin sa yake ya hasabu na kulla sayhatin alaihim amma kuma duk wani magana da ake akan munafurci sai su kamar da su ake saboda tsanguwa ya hasabu na kulla sayhatin alaihim kumul adu fa hadarhu to a nan wurin Allah ta'ala ya ce magana suna burgewa a munafiquna aya ta hudu ya ce magana suna burgewa kuma jikinsu na burgewa mafhum tayyib to daka sai mu kiyaye duk maganar da muka yi a wurin Allah abin tambaya ne shi yasa magabata sukan ce in za ka faɗi faɗi gaskiya ko mai taka jama ka biya kamar yadda sa'adu zungur ya faɗa ya ce in za ka faɗi faɗi gaskiya ko mai taka jama ka biya kuma yana ƙara cewa wai mu dai haƙƙin mu gaya muku ko ku karɓa ko ku yi dariya dariyar ku takan zan kuka gaba da nadamar mai kin gaskiya gaskiya ba ta neman ado ko na zaƙin muryar zabiya ƙarya ne mai launi bakwai ga fari da baki ga rawaya ga kore ga kuma algashi toka-toka da ja sun garwaya sai ta gaskiya guda ɗaya ce in ka faɗa ka huta Mafu, tsaye. kuma Allah ya yace sifatu na farko uji buka tsawon hutun hayati duniya, maganarsu na biyu ce wa yi Allah alama fi kalbihi me wannan siffar munafurci da idan ma yayi maganar don ka gamsar da shi ya gamsar da kai sai shaidar da Allah bi ma'ana sai ce wallahi kame da ibnu abbas fara sai ce wallahi Allah ya sani abin da na ga ma gaskiya ne alhali ya san ba gaskiya bane shine zai iya rantsuwa da Allah akan ƙarya tafsirin mujahid ibnu jabr alaihi rahmatullah yace kuma wa yushhidu Allah ala ma fi kalbihi sai ya ce maka wallahi Allah ya sani Allah kai ne shaida abinda na faɗa a baki na haka yake a zuciyarka wallahi Allah shine shaida in na samu kaza zan yi maka kaza shine kuma ya san ba hakan bane to ba wai Allah ba ba dan adam ne maka ƙarya ya fi akan abin da kai ka san ƙarya ne shi ya san ƙarya ne ya fi zafi bare mutum ya san abin da ya faɗa ba haka bane a zuciyarsa ya daga maganar da Allah ya ce wallahi Allah ya sani abin da bakin sai faɗa haka zuciyarsa ke kuma ya san ba haka bane babu ƙarya a duniya da ta kai mutum ya kalli idonka kai ka san ƙarya yake maka shi ya san ƙarya ne ya ce jiya ko haɗu ka karɓi bashin sa dubu ɗari ka ce wallahi ba ta ce wallahi tallahi ka karɓa shi ya san ba ku haɗu ba kai ka san ya san ba ku haɗu ba amma ya tsara jama'a ya faɗa kuma ya kalli idan kai maimaita a duk duniya babu renin wayo na ƙarya da kai wannan waɗannan professional makaryata ne za su kalli idan kowa su karyata magana kuma su yi zuwa a kai wani zai ji kunya in ya faɗa baka nan ka zo sai gagar maimaita amma in ka ci karo da tantirin munafuki to sai ya kalli ƙwayar idan ka ko tsaftawa baya yi sai ce ma ka ji tsoron Allah kai ka san jama'a kuma shi ke ga ma ka ji tsoron Allah to shi yasa su hukai wa yushidu ala ma fi qalbi suna ma shaida kafa hujja da Allah a matsayin shaidan su ne akan abin da ke zuciyarsu alhali abin da suka kafa shaida da Allah din ba haka bane shi yasa ayar da ta buɗe labarin munafikai a munafiku na tana fassara wannan bismillah بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون سورة المنافقون آية تفرق الله تعالى إذا جاءك المنافقون qalu nashhadu innaka la rasulullah in munafike suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani mai imani kar sai ce nashhadu lalle mun shaida innaka litaukid ga inna la lamul qasam rasulullah kai manzon Allah ne amma kar ya suke sun ce nashhadu innaka ga nashhadu taukidi ne inna taukidi ne la lamul qasam taukidi guda uku suka yi la rasulullah wallahi kai manzon Allah ne amma kuma wallahi ba su yadda ba kawai da baki ne Allah ya ce wallahu ya'lamu innaka la rasulu Allah ya sani kai manzon sa ne sai Allah ya ba su amsa da irin rantsuwar da suka yi sai ya ce wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibuna wallahu yashhadu kaga ya ba su amsa da kalmar yashhadu wallahu yashhadu innal munafiqina sai ce inna lalle su munafiqai suna wallahi makareta ne kaga shadu da anna zalamul kafa yadda suka yi rantsuwar karya suka gaban fiyayyen halitta sallallahu haka Allah ya ba su amsa da irin tauki da suka yake da shi ya karyata su shi sa a ka'idar shari'a in ma rantsuwa ba ta kama ba karka ya gaggawar rantsuwa ya zama kai a magana kullum rantsuwarka sai an kai ka kononuwa shi sa malaman balaga suka ce lil mukhatab salatu halat imma an yakuna khaliyan zihin wa imma an yakuna mutaraddidan wa imma an yakuna munkiran wanda yake inkarin magana ake rantsa don ayatar da shi amma wanda baya kokanto kada ka zo ka ba wani bukata karka wallahi tallahi jiya wallahi tallahi jiya da da indomi nayi buɗe bai nayi suhur wallahi tallahi na rantsa da Allah to wace ka rantsa ba wanda ya maka musu so ita ita rantsuwa ba a so ka yi ta sai akwai bukata kar mu mai da jefa su don Allah on sassare ne ko ina a'a sai abu ya ci tira ya ci tira sai a tabbatar da kai in ka ce wallahi ranka ya bace ba ka yadda ba wallahi haka ne a tuna ya kai saboda mai baka cika gaggawan jefa sunan Allah a rantsuwa ba sai abu ya ci tira amma in ka me da shi magana ko ai wallahi haka ne a wallahi ba haka bane ran da kuma wani ya shaida kana wallahi a cikin tadin ka kuma ya ga ba hakan bane to gaban in ka rantsi ba zai yadda ba shi sa shi sunan Allah sidratul muntaha ne sai abu ya fitira ya kai iyaka sai ka ce wallahi ko tallahi ko billahi ko ka ce Allah shaida ne kun sai ka iya rantsewa da Allah ko ka shaida Allah akan abu mafhum tayyib haka wa yushidullah ala ma fi kalbihi? mai siffar munafucin yana gaggawa shaida Allah na uku wa huwa ala bil khisab kallan aladu daga ladid ne ladid shine nan da nan kamar bangaren kumaki guda biyu safa hatan lil wajhi to kalmar in kace aladdul khisam an yi idafatu sifa ne ila al-mawsuf al-khisam a ka'ida jam'i ne ko kuma zama masdar ne mufradi khatima al-khisam sai zama masdarin kalma din ko kuma zama jam'i ne ala wazani fi'al kamar a ce kibar ala wazani fi'al to kalmar khasmu shine daga kalma kamar na jayayya wa huwa ala khisam alhali kuma mutum ne ashaddul khusuma shine ma'anar aya kuma mai tsananin musu ne in aka fara musu da shi ba yi da sauki wallahi tallahi kaza shi ka ba a gamawa ko bai da gaskiya sai ya ci gaba da jayayya a ka'idar musulunci yawan jayayya ba namu bane a tabi kawai a argument ake in kai magana daya shikenan ka gama ya yadda bai yadda ba ba ruwanka kada mu amince wai komai a yi ta dibe a aka za a aliban yadda ba a kaza kaza a aliban yadda ba a sarauniyar ingila mota ta yi a ingila aka yi a amerika aka yi a japan suka kera sai a zauna a yi awa uku da rabi ana musu a kan motar ta menene amfanin sa da menene ƙarar mutane har a kai matakin da wani ba magana da wani saboda musu yayi yawa to su munafukai alal ilqisam suna da tsananin husuma musamman yanzu da social media wani zai zauna a yi ta musu da shi ba ɗabi'a ta ta bane ta musulmi duk abin da aka faɗa ka yi dirasar abu a cikin nutsuwa ka yi bincike ka yi investigation ka tabbatar in ka faɗa da shi ke ta isa wanda ya yarda wanda bai yarda ba shikenan a shaide ka a sau goma in ka faɗa ba ta dawowa baya ka ƙara wani bayani sai sau ɗaya in ya zama dole ka ga akwai abin da ya dace ka faɗa ba ka faɗa ba amma ya zama ko mai wani ya faɗa kai sai ka maimaita wannan ba ɗabi'ar mu bane lokaci iya da tsada a wurin mu duk abin da muka rubuta ko muka faɗa za mu tsaya gaba ga Allah subhanahu wata'ala mu maimaita shi sai zama kalmomin mu kaɗan ne imamu shafi alaihi rahmatullah yace kalmomin da suke faɗa a zamanin su a wuni suna irgawa in zai kwanta zai biya maka tun daga wayewan gari har dare kalma nawa bakin su ya furta a wuraren da aka amince mu yi jayayya shine a wurin da'awa ka kira mutane kana wa'azi da hikima akan Allah ɗaya ne wani mutum bai da Allah ɗaya bane to ƙur'ani ya baka dama ka yi ingejin ɗinsu su yi tarayya da su wajen bayani da kawo hujjoji da hikima da wa'azi wanda yake mai kyau ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين wannan cikin suratul nahl aya ta 125 Allah ta'ala yace ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana anan Allah yace mu yi kira zuwa ga tafarkin Allah da hikima da kuma wa'azi mai kyau sai yace wajadilhum billati fi ahsan babu laifi kai mujadala amma da abin da yake mai kyau ya zama a kan abu ne na kara gaskiya kana tafsiri ta wani lokaci bai da Allah ne ba zai maka tambaya sai ka ba shi dama to bismillah zo sai ka ci gaba da ba shi hujjoji in ya kawo buha ka ba amsa amma ko da a wa'azi ne kawai ka faɗi magana wani sai ya karyata in ka san ba sai wani tasiri ba ba haushe ce sai ka ba wa kasuwa muhimmanci kake aika sautu ba kowace magana ce ta kai a yi raddi a kanta ba ba ta kai ba sai dai wanda kaga ta yi tasiri kuma akwai shubuha mai karfi amma wata magana shirme ne saboda mutane yanzu sun aiki dinsu is very low tunaninsu da basira su ta yi karanci wani ma bai tunani ko me ya ga an fada sai yadda wannan ba tunani ne mutumin kwarai ba shi yasa wani lokaci sai ga wai komai sai an yi magana ba komai ba ne duk wata maganar da ita da kanta tana warware kanta ko kuma akwai shubuha da bai da karfi a cikinta ko bata cika ba ko wani abu bai sama da wannan kada ya dame ka wannan shi ba ka'ida bane wai ya zama komai sai kai magana kana duba daga tunan ta ai shirme ne ba bukatan kai magana abinda za ka yi magana shine wanda ke da hujja mai karfi a cikin wanda bai da shi ba a ba a in kace za ka yi wannan to a rayuwa ba abinda za ka yi magana ba a duniya kuma in za ka yi magana sai ga abinda za ka faɗa wani ya riga ya faɗa to ba bukatan ka ƙara maimaita tsanani ka ce abinda malam kabiru ya faɗa abinda aran abdullahi ya faɗa na goyi ba shikenan saboda ana so mu takaita magana saboda yawan magana ke kawo husuma mafu tayyib don haka anan mun duba siffa uku da Allah ya bayyana na munafukai yujibu ka qawluhu fil hayati dunya na biyu wa yushidu Allah ala ma fi qalbi na uku wa huwa ala bil khitab yawan musu Allah ta'ala ya kare mu daga wannan na'am وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد wa iza tawalla Allah ta'ala ya ce idan ya juya da baya ya tafi sa'atil ardi aikinsa a bayan ƙasa li yufsi da fiha shine kawai yayi ta fasadi da wanzar da barna wa yuhlikal harsa wan nasl wannan ɓarnar da munafikai ke yi yana iya halakar da amfanin gona yana iya halakar da halittu masu rai kamar 'ya'yan dabbobi ko 'ya'yan mutane wallahu lalle Allah la yuhibbul fasad Allah baya bukatan fasad mafhum tayyib Allah yace wa idza tawalla idan ya juya da baya tawalla asali shine zahaba kamar da ibnu usaymin rahimahullah ya fassara ibnu abbas ya ce idza ghadiba idan munafiki ya fushi shine tawalla dalibin sa mujahid ibn jabr alaihi rahmatullah kuma yace idza tawalla ai idza sara waliyan idza kana almunafiqu waliyan ala al-amr aka bashi walisantaka ko na yaci aka ce rike ta ga ta mareniya ka zama waliyinta to za ka ga barna wani sai a bashi walitantakan mace ya rike ta tashi a gabansa amma sai zai kusance ta har ta haihu ce sai shi shine idza sara waliyan ai wa idza tawalla wannan shine ikhtilafu tanawwu duk sun shiga ciki ko idan yayi tafiya ne ko idan yayi fushi ne ko idan an jibintar da wali ya zama waliyin al'amari sa'afil ardi to za ka ga yayi barna a bayan ƙasa as-sa'i ba kawai tafiya bane at-taharruk ba birrijil kadai ba a'a dukkan taharrukat fa in magana yayi to akwai fasadi in kallo yayi akwai fasadi in rubutu ya yi akwai fasadi idan chatin yake fasadi idan ya yi posting a social media fasadi in ya buga waya fasadi ina zai je fasadi ina ya fito fasadi ne sa'afin arzi shi a bayan kasa ko me ya tashi shi ba a alheri da sosai sharri wal iyazu billah li yufsida fiha kawai dan yayi fasadi a bayan ƙasa. li yufsida wannan litta'alil ne wannan yana tafiya bayan ƙasa don ya yi fasadi ne shi aikinsa fasadi ne mafiya yawa masu munafurci ko bautan Allah ba su iya yi shi ko bai inda bautan Allah ne anan kake gajiya wasa in kace ya zo wajen wa'azi ya ji minti biyar ko awa ɗaya sai ya gagare shi in sallah ce daga an fara hamma ya ce yana fara sundurar mara ya ba ba ba a yana hamma saboda ba abin da yake ai la yasrun Allah illa kalila ne su ko da za su ambaci Allah sai dan kana ina suka goge a wajen fasadi shine liyufsi da fiha don yayi fasadi a cikin ƙasa din wannan fasadi da munafukai ke yi irin waɗanda muka kira a baya Allah ya ce wa yuhlikal harsa wan nasl yana halakar da alhar, alhar da ma'ana al-mahruf ismul maf'ul ne kaman al-mazru' abinda ake nobawa munafukai yi yawa bayan ƙasa yana sa a shuka masara ko gero ko dawa amfanin gona ya lalace an yi noma an yi ruwa an zuba taki an yi komai ko kuma smart agriculture an saka dukkan artificial intelligence abubuwa da ake bukata amma aka yi ba zai kyau ba saboda mai saboda a cikin kasar barna ta yawa munafukai munafurcin su ya kashe amfanin gona munafurcin munafukai na iya sa amfanin gonan ya fito amma sai Allah ya cire wa amfanin gonan albarka saboda munafurci yayi yawa yanzu rayuwar da muke ciki kenan amfanin gonan akai ba kyau yake yi ba wani yanzu a bana an yi noma da ta wuce waɗanda suka sai da amfanin gonar su sun sai da amfanin gonar a wurare da yawa kasa da abin da suka kashe a gonar kasa da abin da suka kashe na biyu kuma daga cikin halakarwan shine amfanin gonan zai fito sai a cire masa albarka yanzu shekara 30 da suka wuce ko 35 ko 40 da Allah waye san cutar ulcer waye a gidansu ake da mai ulcer 40 years ago tsarin ma gidanku akwai mai ulcer shekara 40 yanzu wata gida a samu <laughs> yanzu a samu to wanda kuma shine na biyu shine sai Allah ya cire amfanin gona albarka sai dalilin munafurcin munafukai sai a yi ta samun abincin bai da albarka ana ci amma kuma cututtuka ba su bar mutane ba kuma na biyu sai ka ci abinci da sau biyu ya ishe ka bilgadashi wal ashe yau sai ka ci sau hudu amma kana jin yunwa daga ka ci abincin bayan awa biyu sai ka ji kamar an yi gobara a cikin ka duk ya kone babu komai a ciki ka rasa ina ya kace kuma haka ake ciki wani fasa ya kwanta ma ya sake ya kicin saboda ne abincin ya kare to ya ce yin wayi hulik alharsa wal nasr alharsin nan sai amfanin gona ya lalace ko a baku shi a cire albarka me dalili saboda munafukai sun yawa tsakanin al'umma ci sa duk wanda yake munafurci a anguwa ne ko a masallaci ne ko a ofis ne ko a shago ne ko a makaranta ne ko a gari ne ko ƙauye yana cutar da al'umma shi bai sani ba don wannan munafurcin na halakar da amfanin gonansu wannan na nasir kuma ai al-mansur shine abin da ake haifa na 'ya'ya zai iya munafurci na iya sa dabbobin da ke aikon 'ya'ya ko uku yanzu ga 'ya'ya duk suke aikowa na biyu in da za ta yi ciki duk wata ka za ta aiko yanzu sai ta shekara biyu ba ta ciki ba dabbar a gida in ta aiko dan kwaya ɗaya ne zai fito a tsame ba yadda yake sai shekara guda sai ka ganshi yadda ka san shi ma yanzu aka haife shi ya tsame babu nama shine wannan sun ko kuma naman gaba ɗaya zama naman da ake ci a samu albarka yanzu naman an ci cutuwa ake kamuwa da shi sai a ci naman a ci an kamu da cuta shekara arba'in mutum ne ake kallon sa a ce ka rage fat a jikinka ai magabatan mu suna ci iyaye da kakanni sun ci naman ba wani ne damu da fat wai je gona ya aiki ba abin da ya dace shi kuma shekara da ba za ka ga sai wai ciki ya musu yawa fat ya yi yawa ba bukata me dalili saboda yanzu albarkar an cire ta likal harsa wal nasl ga dabbobin ga naman naman ma kana son ci kana bari naman mai naman saniya ne to dauki ba a daidai wallahi ina son ci da daɗi. kai kana son ci kuma halal ne amma kai da kanka ki ci. mai dalili sharrin munafukai a gari ya cire wa naman albarka shi yasa munafurci akwai hatsari shi yasa Allah ta'ala ya bayyana mana nan da yake wa yuhlikal harsa wan nasl a wasu wani wuri a qur'ani Allah ta'ala ya bayyana idan fasadi ya bayyana bayan kasa yana iya wannan ba ba mu wahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un hmm, ita kuma takawa tana sauko da albarka ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون aya ta farko cikin suratul rum aya ta 41 Allah ta'ala yace zaharar fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudikahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'una Allah yace fasadi barna ta bayyana fil barri akan tsandauri wal bahr har a cikin ruwa bima kasabat aydin nas saboda hannayen mutane aikata wannan halakan alharsa wannan nasl Allah ya ce bi yuzika hum ba'd Aminu. amilu yayi ne don ya dandana musu azabar sashen abinda wasu munafikai a cikin suka aikata la'allahum yarji'una ana fatan za su dawo su gyara sabon Allah musamman na munafurci yana cira albarkar aihuwa yana cire albarkar nama albarkar amfanin gona yana sa gona ta lalace haka kawai sai ka gona ta zo ta baka sha'awa bayan wata biyu kana sai ka komai ya lalace saboda ne saboda a garuruwan munafurci ya yi yawa to shi ƙur'ani yana maka wannan ba kyau sai ta opposite kishiyarsa kuma shi ne imani da takawa su kuma suna tsara albarka ita ce aya ta biyu da aran ma ya kawo mana cikin suratul araf aya ta shida. Allah ta'ala ke cewa walau anna ahlal qura amanu la fatahana alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kazzabu da mutanen gari za su yi takawa su yi imani su yi takawa Allah ya za buɗe musu albarka daga sama da kasa. albarka sai ta ishi mutane duk wanda ya kwatanta rayuwar yanzu da shekara arba'in baya zai gane albarkar da bambanci albarkar aikowa ta yi karanci albarkar amfanin gona ya karanci yanzu ga ruwa ta yi yawa gida ma ba kai tura musu kana zuwa ban kaje ba za a dafa abinci da kai ba za a abinci amma shekara arba'in za ka zo kofar gidan ka gadar cijo ya yi jeji ya je jeji ya ice ya zo kofar gida yana hutawa in ka shiga gida ka ce babar ka na ga wani tsoho a gudar cizo a kwanci a kofar gida ya yi ice yana huta sai a buɗe mara sai a buɗe eh, akwashi sai a ɗauko mara tuwo ɗaya ko biyu sai a zo miya sai a ce kai masa sai ka kawo ka tashe shi ba ba sai ka bashi abinci ne ya eh, to Allah ya muku albarka ya ci abincin ya sanya albarka ya wuce babu wanda ba ya san shi haka ake yi in an yi abincin sai an ajiye wani mara mara ba ka zuwa gida shekara ba ka ba abinci a gida sai ce duba maran da har ya samu daga safi a yi dumame a yayyanka a wanke dumame ba mai cin gasai dan gata to yanzu ina albarka take ina wannan shi din wani ina ka je ba a banka ba kawai a baka abinci ka ce. an san ka ma ka kare bare ba a san ka ba saboda mai albarkar ta yi karanci Allah ya fashe ta kuma rowar bai sa kuma an yi nasara ba ga rowar ga fat mana yawa sannan kuma ga cutar ulsa ne kwashi albarka wannan ba iya nufin wai wanda ya samu matsalar a jikinsa shi ya yi munafurcin a'a munafurcin wasu a society yake shafan wasu Allah ta'ala ya samu wanye lafiya wallahu shi Allah la yuhibbul fasad baya san fasadi Allah ta'ala baya son fasari duk abin da aka ce barna ne Allah ta'ala baya son sa a wani wuri kuma Allah ta'ala ya nuna masu fasadin ne baya so akwai aran ma aran ma وقالت اليهود يد الله مغلولة وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا م. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما, كلما أوقذوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين سورة المائدة آية تفتن له هكذا مهل الشاهد الله تعالى يسي والله لا يحب المفسدين الله تعالى باية ثم سفر a nan ya ce layi hibbul fasad Allah bai son barna duk wanda ke barna a bayan kasa Allah baya son sa ko rantsuwar karya, ko alkawari babu cikawa sifofin munafikai mun sani ai ayatul munafiq sala a wasu riwayatin ayatul munafiq arba'a kamar da zo hadisin bukhari hadisi na 54 muslim hadisi na 58 idza haddatha kadhaba wa idza atmina khana wa idza wa'ada akhlafa annabi ce ayoyin munafikai uku ne sune alamomin su in yayi magana zuki ta malle wa idza atmina khana an ba shi amana ya ci na uku wa idza wa'ada akhlafa in yi alkawari ya karya na hudun da ya kara wa idza khadara fajara so dana sune alamomin munafikai magana karya alkawari ya karya amana ya ci amana wannan sune annifaqul asgar annifaqul akbar kuma shine mutum zuciyarsa kafirci ne amma sai ya bayyana imani wannan kuma shine annifaqul akbar masu irin wannan ne Allah ta'ala ya bayanin su ne a karkashin wuta Allah ta'ala ya kare mu na'am وإذا قيل له اتق الله وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد آرم ما دي لو كون سائل aya ta biyar ko innal gina fi darkil asfali minan nar wa la tajidu nasira Allah ta'ala ya kare mu wa idza qila lahu taqillaha an kace wa munafiki ya ji tsoron Allah yayi takawa ma'anan takawa shine zama mai cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah an ta'amal ta'atalla ala nurin min Allah tarju thawaballa wa an tatruk ma'asiyatalla ala nurin min Allah takhafu iqaballa in aka ce masa ittaqilla kai takawa akhazathu al-izzatu bil ithm sai izza izza shi ne alhamiya sai ya rika jin wani bangaranci ni za a ce ne ta gaba ni za ka ce ji tsoron Allah ni ne za a ce ji tsoron Allah ana mu wa'azi har mu za a yi wa'azi mu ji tsoron Allah sai ransa ya baci in ba haka ba ai qur'ani har annabi an ce masa ya kai annabi ka ji tsoron Allah bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nabiy يتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين hmm. إن الله كان عليما حكيما سورة الأحزاب كده آية تفرقه Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nabiyyu taqillaha ya kai annabi kai takawa annabi an ga masa ittaqillaha wala tuti'il kafirin wal munafiqin kar kai biyayya ga kafirai da munafikai in annabi an ce ittaqillaha Allah ya gaya masa to me sa ranka zai bata da wani shi ittaqillah wasu ma suna yi da irin tozartawa ne kai aran ma ka ji tsoron Allah sai ka ce na gode da nasiha duk yadda mutum yake son tozarta ka yace ka ji tsoron Allah kan ranka ya bace ka ce masa na gode saboda kalma ce wanda ya fi kowa ta kawa a duniya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gashi nan a Qur'ani shekara 1400 da ya kai muna karantawa Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu taqillaha me yasa ranka zai bace ita kalma ce mai tsada duk duniya babu wanda ya fi karfin ce masa ittaqillaha so wasu na faɗa don tozata kai usta ji tsoron Allah kai ji tsoron Allah kawai sai ka ce na gode da nasiha Allah ya kara mana takawa shikenan ka huta kar ka kuskura dan an ce ka ji tsoron Allah kai fushi munafukai ke yi shi yasa Allah ta'ala yace wa idza qila la uttaqillaha akhadatul izza izza shine haniya inji ibn abbas sai rika jin mu manya yana jin shi yana da wani matsayi ko iya da sarauta ko iya da mulki ko iya da kudi ko yana da ilimi ko shi mahaddacin qur'ani ne ko mai tafsiri ne ya shi karfin a ce masa ji tsoron Allah kar ka dauki kanka haka ittaqillah ka ce nagode Allah ya kara mana takawa shikenan ne rayuwar ba mutumin da a duniya takawa ta ishe shi dan an ce ka kara laifi ne ba wanda ke da takawa da 100 bisa 100 wani iya da 30 wani 50 wani 70 cikin ɗari duk yadda aka faɗa babu wanda zaka ce kayi exhausted ta gaba a zuciyarka ko kuma ka cika zuciyarka da ta gaba ba zai taɓa yiwa ba so da kada karanta ba ce, shi yasa izza anan ana nufin hamiyya amma a wani wuri kuma izza tana nufin me imani da tsayuwa akan imani kamar yadda Allah yake dingina izza ga kansa ko ga annabi ko da mu'minai kana da misali yaquluna la irja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azz minha al wa lillahi al-'izzatu wa rasulihi wa lil lilmu'minina walakinna al-munafiqina la ya'lamun munafiqun aya ta takwas cikin suratul munafiqun Allah ta'ala yake walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil izza ta Allah ne da annabinsa da mu'minai amma munafikai ba su sani ba to kaga izza a tana nufin shine imani da tsayuwa a kansa ba ka fargaban bayyana imaninka a nan kuma izza shine haliya bangaranci ni wane ne fa wai ce ga mun haka ni mai mulki ne a'a ni aran ba ne ko ni alhaji ne ko ni mai sarauta ne duk matsayin mutum an ce ittaqillaha ba amuzanta shi ba bil ismi wannan izin sai da sa ya dawo da ismi ismi iya nufin shine duk abin da zaka aikata a maka ukuba shi ake cewa al ism to sai dawo da ismi fa hasbuhu jahannam to me wannan sifa ko maka wutar jahannama jahannam an kiyasa da jahannam li bu'di qahri hali saboda tana da zurfi wutar jahannama annabi tsira da aminci sabbata a gare shi a zaune da sabbai wata ranar yaje kara sahabbai suka ce ne wannan ya ce wani dutse aka jefa a wutar jahannama shekara saba'in yana gangarawa sai yanzu ya saka kashinta 70 years yi da duk gravitational force da komai tun ba a yi annabi ba aka jefa dutsen amma sai a karkar rayuwarsa ne tukun da dutsen ya isa kasa iya gangara shekara saba'in yana tafiya an jefa shi ne kamar da kake jefa cokali a rijiya amma san da 17 sai isa ba kuma abu ne mara nauyi ba dutse ne aka jefa kato a ciki shekara saba'in ya gabanin ya je karshen ta so saboda zurfin ake ce masa jahannam wato an jefa mutum tafiyar ma da yake a san ba wajen dawowa nan kusa bane ba nan kusa za a dawo duniya ko a ko a sake dawowa filin kiyama ko aljanna ba zai ta tafiya ne yayi ta tafiya ta tafiya Allah ta'ala ya kare mu daga wutar jahannama wala bi'sal mihad kuma makoma ta zama wutar jahannama makoma ta yi muni ni da ku Allah ta'ala ya kare mu daga wutar jahannama ah, za mu tsaya akan aya ta 206 insha Allah ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala alam هذا هو ما عندي بالله التوفيق